إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله wa ta'ala الله سبحانه وتعالى komai wanda ya sake kaddaro mu wanda ya kaddara yammaci na talata na goma sha uku ga watan shawwal a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya domin ci gaba da karatu wani littafi na lum'atul itibad alhadi ila sabila rashad ta ibn qudama al-maqdisi wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa أشكرا تقلي شدا أشكرا تجد الله تعالى يجبن شدا غفرا يرحم شيشي يسا يا هودا بين مكي أكان درس البيوت في قباطة أكاب اللي شفاء القدر يو ذاب شيء غنى أكاب اللي شفاء الإيمان زي ما لم يجي فصل والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالإحسان mala yake fasulun rabewa a wacce maganar da wannan magana domin wacce magana magana wancan fasali da ya gabata fasali ne da yi magana akan abin da ya shafi alƙadar wannan kuma fasali ne da malam ya ware su da guda don ya yi magana akan abin da ya shafi al'iman kowanne ɗaya daga cikin waɗannan masa'il ba ƙaramin matsala ba ce alƙadar an rubuta littafi ba ɗaya ba biyu ba akan abin da ya shafi alƙadar kaɗai za a ga sunan littafin ya fito da alƙaba wal qadar wasu a cikin littafai kamar imam malik ibn anas yana da kitabul qadar a cikin mako malik za a ga akwai rubutu da ake kan alƙadar an yi shi a cikin littafai an yi shi kuma a littafi su da guda haka na al-iman akwai kitabul iman a cikin sahih muslim shine kitab na farko akwai kuma kitabul iman a cikin sahih bukhari shine kitab na biyu kitab na farko shine kitabu bada'il wahyi ko babu bada'il wahyi na biyu kuma zama kitabul iman dan ka fahimci imanin yana zuwa ne daga wahayi sai fara gabatar da kitabul wahyi tukunna kafin ya biyo bayan shi da abin da ya shafi kitabul iman dan imani sai ya kukugo daga wahayi ba daga kokolwa ko daga tunani yake zuwa ba kuma imam bukhari ya rubuta kitabul tauhid haka nan akwai kitabul iman littafi su da guda kama al-iman na ibn manda kama al-iman na shekul islam ibn taymiya littafi ne su da guda aka ware shi don bayani ka abin da ya shafi al-iman wanda yake nuna wannan ba karamin matsala ba mana yace fasulun rabewa ma'ana wannan fazali zai mana bayani kan abin da ya shafi imani na farko menene imani sannan na biyu waɗannan masail ne suka ratayu da abin da ya shafi imani abin darin baki da aka ce al-iman a bakin fashin bakin larabci shine a tasdiq ina fata mun fahimci wannan da kyau sai dai yana daukan ma'anar a tasdiq a koda yaushe dan ba zai zama mutaradif na shi ma'ana zai zama ma'ana tasdiq a koda yaushe domin a tasdiq dan wajen ta'adiya suna karshen bambanci akwai lokacin da al-iman zai zama muta'addi billah ya sha bambanci da al-iman zai zama muta'addi billah ba' wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kaga bi mu'minin lana yayi ta'addi da ne dala'un dalamun wa ma anta bi mu'minin lana na yayi ta'addi da ba'un barakallahu fikum yayi ta'addi da ba'un haka zaka sani bambance bambance amma ba ta harin lughawi ne yake a gaban ba zai magana akan abin da ya shafi imani a yaren musulunci idan aka ce imani ne ake nufi sai malam ce wal imanu shi imani tunda kullum kana da ana cewa rukunan imani ko ba kai ba a ce imani yana da rukunai guda shida imani da Allah imani da kaza imani da kaza har guda shida to yau shi karan kansa imani ne ake magana a kan shi ba abin da ya tafi rukunan nashi ba rukunan na ya zama taba'an tunda in dai imani ya zo dole rukunan shi su biyo ba yan ya ware imani daban ya ware rukunan daban a ga ya shi shi wani abu mai suna irja kenan mana yace wal imanu shi abin da ake nufi da imani qawlan bil lisan shine hurta shi da baki hurta la ilaha illallah muhammadur rasulullah mutum ya faɗi wannan da bakinsa maddin yana da damar faɗan kamar ya maddin yana da damar faɗa maddin bai zama kurma ba kun gano wannan da ke ko maddin yana da damar faɗa to shi ne ya faɗi la ilaha illallah in bai faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba hukuncin shi a wurin wanda ba musulmi ba ne to da haka za a yi hukuncin kafirai ne da ne da bai faɗi kalmar shahada ba saboda haka kenan ashe waɗannan al'amurra da malam ya faɗa ya ce ƙaunin bil lisan ne a hurta shi da baki wa amalin bil arkan a yi aiki da imanin kuma a karɓai wa bil'janan bil janan a ƙudurta shi a zuci da bai ta'a yana ƙaruwa da kyawawan ayyuka wa yanqusu bil isyan kuma yana raguwa da munanan ayyuka wannan shine imani da zara an ce da kai mahuwal iman ita ce al-iman qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'asiya wannan kai bayanin abin da yake imani imani shine a hurta shi da baki in ba a hurta shi da baki ba to ba a bai ma baki harshe aikinsa ba sai ce qawlun bil lisan a hurta shi da baki a ce la ilaha إلا الله محمد رسول الله أبنبي وعمل بالأركان في أي أيكي دا إيمان أقاقي إذا قطر متن بك جزة أظن بيفع هذا وهي إيمان شبيت كما دان الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به nuna kenan سيقول imani أشيء إيماني تاريك دعيك mutum ba zai ce ya yi imani ba amma ya yin aiki a saboda ne ya ce a taka hahuna kun lura da ko ya yin aiki da imani wannan bai zama wanda ya yi imani ba domin yana daga cikin imani shine mutum ya yi aiki da abin da ya faɗa ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah la ilaha an yi nafiyu illallah an yi isbat wannan shi da ke ko sai kuma wanda yana bauta wani kuma bayan Allah kaga abin da ya faɗa da ba abin da aikin shi ya faɗa da ban da za a ce wannan yana da imani ko a ce lokacin sallah yayi ya tashi ya je sallah ya ce a'a attaqwa ha huna ya dinga ashar a ce ashar din nan ba ta da kyau kin cika mun ba shi da kyau ya ce a'a tsoron Allah a zuci yake kuma ya kenan da kyau ko wannan kwata fita baya cikin abin da yake imani wara kan mutum ya faɗa sai aikin shi ya gaza da aka ce faɗa da harshe ai ya zama kishiyar kafirci kenan dan mutum bai faɗa da harshensa ba to gunta sauƙin su zuwan ba ba musulmi ba dan da bai faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba to in ya faɗa kuma dole ya aiki in ya kira aiki ya zama ba murji'i wala takum marjiyyan la'uban bi dinihi ala inna marjiyyu bi dini yamra'u sai ta amalu bil arkan da kuma aiki da imanin a gabai ayoyi kuma sun nuna ana aiki da ana aiki da imani a gabai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba shi imani yana da rassa rassa 70 da wani abu a alaha shahadatu Allah ilaha illallah mafi ɗaukaka babba a ciki shine shahadatu Allah ilaha illallah shahadatu Allah ilaha illallah qaulun ne ko fi'il qaulun ne sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa adnaha imaqatul adha ana tsari kawai da kazanta akan hanya qaulun ne ko amal amal kaga sai zama kaulin ya shiga amal ya shiga babu wanda zai zo ya raba imani da aiki kuma ko imani da zance sai malam ce wa aqdul bil kuma a kudirce abin a zuci a faɗa a baki baki ya faɗa kenan sannan ka kuma sai aiki sannan na uku zuciya ta kudirce in zuciya ta kudirce abin da baki ya faɗa ba ya zama munafanci dan ubangiji subhanahu wataala yana cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kuma ba sun ce nashhadu innaka la rasulullah sun faɗa amma saboda kokon zuciyarsu bai aminta da haka ba sai Allah ta'ala ya ce ƙarya suke yi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yace wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kaga amanna billah mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar lahira sun faɗi wannan kaga karshen faɗar kike kenan amma da abin da ya daidai da zuciya ba sai Allah ta'ala ce wa ma hum bimu'minin ma ta'malu amalu laysa hum ismu laisa ismu ma kenan Allah kita amalu amala laisa bi mu'minin yanzu khabar manifa aka sanya mishi ba'un litta'aki dan ka fahimci da Allah ta'ala ce wa bi mu'minin waɗannan tabbas zahir ba mummune bane bayan kuma sun ce amanna billahi wa bil saboda ne Allah yake ba mummune bane saboda abinda zuciyarsu ta kunsa daban abinda bakinsu kuma ya wurta daban saboda in mutum ya wurta imani da baki amma zuciyar ba ta kudurta hakan ba ya zama tinkirin munafa in gane wani da ke ko kuma waɗannan abubuwa suna fita daga bakin mutane ka fahimci wannan kwata-kwata ba shi da imani saboda mai saboda lafuzan da ya faɗa da bakinsa ya faɗi lafuzin shahada da bakinsa amma kuma watan wata rana ya koya wata mummunan aƙida a zuciyarsa kuma da Allah ta'ala ya fallasa shi sai ga kafin ya mutu sai Allah ya maka bakin sai ya farzar da wannan aƙidar da take ta riga ta daskare a zuci shi ko ban ji tabbas wannan arna saraka baki ya faɗa gabai su aikata sannan zuciya ta kudurci in zuciya ba ta kudurci ba zama munafanci ya zama zujiƙanci ka dole mutum ya hatara ya san menene imani abu na uku yazidu bai fa'a shi imanin nan yana karuwa da ayyuka nagari aikin da yake nagari aiki ne da yake ƙara imani wayan kusu bil isyan kuma yana raguwa da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da sabo waɗannan abubuwa guda nawa kenan hudu su ne abin da suke imani qawlun bil lisan ɗaya kenan wa amalun bil arkan biyu kenan wa aqdun bil janan uku kenan yazidu bai ta'a wa yanqusu bil ma'siyah ko dike nan muddin zaka tarihi imami ka rike lissafin in ka ga uku to bai cika ba in ka ga faɗi biyar to kai azuzu in gano wannan da ke ko wannan shine abin da yake imani kuma da muka bi wannan gabar kowace gaba tana da nassoci da suka ambata dan ga misalin sunna in sun kawo tarkibi ba wai suna kawo tarkibi ne daban sai kuma su tafi neman dalilai ba a'a dalilan dama masu ne tarkibi sai wannan gaba take nuna mana yanzu bi fa'a imani ashe kenan ba wani abu ne santantan haka ba da baya karuwa baya ruwa ba kun gano wannan da ke ko kamar falwaya falwaya tana karuwa a sai da tauri tunda tana shiga ƙasa tana tsatsa tana kaza tana kaza tana kaza imani ba wani abu ne haka kamar gini ba a'a yana karuwa yana rabuwa kuma tunda aka ce yana karuwa yana rabuwa ashe masu imanin su ma wasu sun fi wasu to da gargado da waɗancan suka fi imani to da gargado da suka ɗara waɗancan kuma ina ba kuma mun fahimci wannan da ke kamar yadda muka faɗi waɗancan ayoyi guda bakwai cikin alƙur'ani mai girma sun tafi da imani yana kuma tun da aka ce yana karuwa kai tsaye yana karuwa aya ta farko a cikin alqur'ani mai girma ita ce aya da ubangiji subhanahu wataala ke cewa allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel allazina qala lahum an-nas waɗannan waɗanda suke tsayayyu akan musulunci ba su ne waɗanda wasu mutane suka ce da su innan nasa lalle arna suna nan sun yi dandazo kada jama'u lakum sun taru dan su yaƙe ku fakhshawhum ku ji tsoron su ba ku koma da baya wannan jumlar da aka faɗa aka ce makiyansu suna kan sun tsaya suna jiran su su koma fa zadukum imana sai ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal kaga fa zadukum imanan sai ya ƙara musu imani sai wannan ya nuna mana imani yana ƙaruwa da nasu alqur'ani ne da Allah ta'ala ce fa zadahum imanan sai ya ƙara musu imani kenan ya ƙara musu imani akan wanda suke da shi a da kun bai kawo da ke ko sai aya ta biyu inda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul anfal yace innamal mu'minuna allazina idza zikra wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun kaga zadatuhum imanan innamal mu'minuna abin sani kai waɗanda suke cikakkun mummunai Allah jina idan zikirallah su ne waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zuciyarsu ta danga rawa ba wai cashewa suke haka manci Allah ba tsoro ne yake kama su tsuwa ce take kama su wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah na ina kenan qur'ani kenan ina karanta musu zadatu sai ayoyin su kara musu imanan imani kenan ta ayoyin tana kara musu imani ne a akan iman da suke da shi kafin a karanta musu na karanta musu sai imanin su kuma ya karu wa ala rabbihim tawakkalu kuma ga ubangijin su kadai suke dogaro musan aya nawa biyu kenan aya ta uku ita ce aya da ke cikin suratu at-tauba da ta uku da ta hudu inda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa da ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana wani na farko kenan wuri na hudu kenan wuri na hudu fa mallajina fazadatu imanan wa rabbihim fazadatu imanan wa yasa bishru Allah ta'ala yake cewa wani da ma unzila surata idan aka sauka da wata sura fa minhum akwai daga cikin su munafikai manyan yaqul wanda yake cewa ayyukum zalika hadhi imanan to a cikin kuwaye wannan aya ta kara mashi imani kullun ko sai Allah ta'ala bai ce da su sun ce imani na karuwa ba sai Allah ta'ala ya ce fa amallazina amanu amma waɗanda suka yi imani fa zadatu imana sai aya ta ƙara muku imani wa hum yastabshirun sai ga suna ta bishara ai aya ta sauka an sama kaza an samu kaza suna ta bishara amma wa mallaki na fi qulubihim zawgan fa zadatu rijsun ila rijsihim matu wa hum kafirun sallallahu salamatu alaihi wa sallam abin da musa ma'ayin guda mai kenan guda hudu kenan guda hudu ali imran anfal guda biyu kana yana ke kuma ana samun rabu kuwa guda hudu aya ta biyar ta cikin suratu al-ahzab kuna yana da Allah ta'ala ya ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادوا إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا قال الله تعالى فلما راى المؤمنون zai لو قلت لهم من يدري دو دندن قالوا سي هذا ما وعدنا الله wannan shi ne dama abin da Allah ya mana alƙawari wa rasuluhu abin da manzon shi mana alƙawari kuma fito zama a da abokan gaba ga su mun zo kana mara almu'minin la hazaba qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzon sun yi gaskiya wa ma zarimu illa imana ba abin da ya ƙara musu da imani wa taslima da sallama wuri ne kenan wuri na biya sai wuri na shida jajibiyar na bakwai kenan ko inda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul fatih yace huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imani liyazdadu imanan ما إيمان ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله تعالى هو الذي أنزل السكينة shi Allah shine wanda ya saukar da rahama a fassara Abdullahi ibn Abbas shine wanda ya saukar da rahama fi qulubil mu'minin a zukatan mummunai su waye mummunan da aka faɗa a daidai wannan lokaci sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah shine wanda ya saukar da rahama a zukatan su liyazzadu yayi musu haka ne dan su ƙara imanin imani ma imani tare da imanin su zai shi cikin da ka ce tsaye mun ce imani yana karuwa kenan wallahi jinu da samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima sai aya ta bakwai inda Allah ta'ala yake bara cikin suratul mudaththir yace ma ja'alna ashaban nar illa malaika wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaqima alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana wa yazdada alladhina amanu imanan dan kuma wadanda suke imani su ƙara imani waɗannan ayoyi ne guda bakwai da suka tabbatar da nasu ba wasu kaɗai kenan akwai wallafin haka da wuzarahum wudan wa kan taqawahum akwai ayoyi da dama amma muna magana waɗanda suka zo da nafsu zadatuhum imana ƙarin imani amma ƙarin shiriya shi ma ƙarin imani ne domin shari'ar imani shi ko ba kai ba za ga ayoyi ne masu tarin yawa da suka tabbatar da imani yana karuwa waɗanda suka tafi kuma waɗanda kaɗan daga cikin sahabbai da suke da cewar imani yana karuwa kafin cewar imani na karuwa a kira shi ta qur'ani a kira shi ta annabawa da manzanni baki daya a kira shi kuma ta sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma yake Allah kira da annabi Allah tabbata a gare shi ya karanta da sahabban shi aka a cikin sahabbai da aka rubuto ko da sunan su zai iya yi wa a faɗa saboda lokaci akwai Umar ibn Khattab akwai Ali ibn Abi Talib akwai Abdullah ibn Mas'ud akwai mu'az ibn jabal akwai abu darda akwai abdullahi bin abbas akwai ibn umar akwai ammar akwai abu huraira akwai huzaifa akwai salman akwai abdullahi bin rawaha akwai abu umama akwai jundub bin abdullah al-badri ai na faɗi mu'az mu gane yana inda na faɗi mu'az ba za ka ce jundub bin janada ba wanda dama shi ne mutum to na ce mu'az bin jabal to da aka ce jundub sai ka shi eh jundub bin abdullah al-badri da umayya bin khusha bin kumasha da aisha radiyallahu anha wannan da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai duk imani yana karuwa yana abinda fa'idar wannan ita ce tun da imani yana karuwa da medini suke kara shi tun da imani yana raguwa da medini yake rage shi wanda ya ce maka imani baya karuwa baya raguwa kenan da wanda ya kwana yana karatu alqur'ani da wanda ya kwana yana tayi majalisa ta sha kafsu duk ɗaya suke kana jira ke ko kana jira da ko ɗaya suke ba ɗaya suke ashe imani ba wani abu ne wai kwara guda da yake bai ɗaya ba ina ba ta mafiyanci wannan da kyau kuma batun imani yana ƙaruwa banda waɗannan ayoyi da maganganun sahabbai da tabi'ai duka kai gan da kafin lokacin da ake ramadana ka ɗara da yanzu lokacin da ake ramadana da zara an ce a kawo za ka ɗibo ne ka bayar amma zai kuma ce yana ta tura yan dubu dubu ya tura yan ɗari biyar biyar ya tura ya tura yan ɗari biyu ne kuma zai bayar inda ana ba da inda yan ɗari ɗari ake bayarwa da afuwa da aka zo yanzu ya tura yan dubu dubu ya tura yan ɗari biyar biyar kuma za ka kai kanka ka san lokacin da ake ba ka san abin ya ya ɗare ko ina ba ta mun fahimci wannan da kyau to ko lokacin da kake azumin ta tsawo ka san ya ɗarin lokacin da ba ka yi ko lokacin da aka yi karatu ka koma gida ka biya karatunka abin da ka biya ka kwanta ka san ya ɗara da mutum ya koma gida ya ajiye littafin ya kuma tafi wurin mai ci ina Eh, da zama wurin minti minti goma sha biyar kafin a zuba shi sannan ai minti goma sha biyar ana sha sannan ai minti goma sha biyar ana sha yin bayan labaru shi wanda ya kiɗi yana taɗa gawa abin da idanun shi dan ba zai iya tsayawa a kiro da shi ba dan haka kiro kuma kasuwa ta tashi haka zama a wurin mai da zama majalisar karatu ta yana kasan akwai bambanci haka wani abin nan hanzala ya faɗa hadisin na faɗa hanzala yace shi yana tuhuma kansa da munafunci saboda shi idan yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji shi ya ya gama nutsuwa in ya koma gida aka shiga iyali aka kawo balas aka kaza sai biya sai biyo hanya ya tafi wajen manzon Allah sallallahu shi fa yana tuhuma imaninsa kun bai shi wannan da ke ko sai ya ya faɗa wa Abubakar Siddiq yace shi ma yana jin haka sai suka dunguma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah sallallahu ke cewa inda za su dawwama a irin yadda suke ji din nan da malaiku sun yi musafaha da su amma dai sa'atan fa sa'atan kada a dibi a shiga sosai harka duniyar kar kuma a ki shiga gaba a dai mutum ya taba karatun dai kuma a ɗan taɓa lauma haka kullu da kaga kan tsayani kenan lokacin da suke majalisi suna jin imani yana karuwa sosai da sosai lokacin kuma da aka fita aka kawo balance aka yi buga waya ake kaza ya kuma yanzu abin ya dan rabu domin a shiga wata duniya kun gane wani wanda yake daɗa nuna maka cewa imani yana karuwa imani yana malam ya bamu babbar ka'ida ya ce yanzu bi ta'a a fa'a jinsi duk abin da yake biyayya ga Allah yana ƙara imani wa yanqusu bil isyan al isyan jinsi ne duk abin da yake amsa sunan sabo yana rage imani to haka zai dinga raguwa ya dinga raguwa ba har wata rana a ce babu shi imana duk abin da aka ce yana raguwa ba karuwa ki ba kake gani in ba ka fahimci wannan ba ka je ke canjin naira dubu dubu dami guda ya ɗari kenan ko ka ajiye ta kullum ka dinga bara nan da kwana ɗari da goma ka ga yadda abin zai kasance za su kai ba za su kai ba to haka ce kullum raguwa ake yi mutum baya tattalin abin da ke kara mai imani to wata rana haka zai zama babu shi masu Allah salamata wa afiya to haka kuma idan mutum yana karawa yana kara haka fa zai zama fa zai kara imanin ya jama'a fa shi inda za a nuna mai in ya ga imanin rana alkiyama sai ya mamaki shi saboda kullum yana kara shi kullum yana kara shi idan ka ce akwa duk abin da yake biyayya yana ji da ke ko shi kuma ya kasu kashi kashi kashi na farko mafi girma su ne tauhidi dan a lokacin da ka san Allah subhanahu wataala lokacin imani ka yake da karuwa bisa karuwa gwargwadon yadda ka san Allah da sifofinsa da sunaye da sifofin shi gwargwadon yadda imani ka yake karuwa misali ka san Allah ta'ala al'alim ne kuma ka san ma'anar al'alim shine masani wanda ke da cikakken sani to kenan tunda ka san shi masani ne babu wani abin da zaka je ka aikata ta ce da shi bai sani ba kenan eh daya ka san bashir ne mai gani ne eh, kenan babu wani lungu da mutum zai je ya shiga ya aikata barna da zai ce Allah bai ganin sa yanzu kaga zai kame daga aikata wannan barna imani ya karu ko bai karu ba ya karu sami mai ji ne to tunda mai ji ne kenan babu wani wuri da za a je a yi mutum a je a kulla kullalliya domin a ci zarafin addini a ce ya san Allah yana sani a ba za a yi shi ba ga wannan sanin sunayen Allah da sifofinsa lalle lalle yana ƙara mutum imani karanta Alƙur'ani yana ƙara mutum imani musamman a ce ya suna yake dan Allah ta'ala ya nasanta yace afalam yadabbaru alqawl shin bu sun yi tuntuncinin wannan maganar ba ba tsaya sun yi tunani sun yi nazari sun yi karatun su akan alqur'ani ba sai Allah ta'ala ya kira shi da alqawl nan ka san alkur'ani zance ne ba halitta bane bai ce alkhalq ba ana jira ke ko to amma da talla ka duba su a jumlace na akwai tabaka ta farko shine abin da Allah ya dora maka na wajibi abin da Allah ta'ala ya dora maka na wajibi shine mafi girma abin da mutum zai kula da shi kuma zai yi shi ne a matsayin shi na wajibi ba zai yi shi ne a matsayin shi ai wannan daman farali ne Allah ya dora mashi ko yaushe ya ga dama sai yi wannan tunda yana ganin shi dole kuma duk yadda ya yi dai wannan ba wata matsala tunda farin ne abin da zai nuna maka haka za a ga mutum ya yi salon nisha ya yi ta kamar an koro shi a guje ya yi sallar tarawihi shi ma kamar an ce shi a ah! amma zai ne mamun kuma ya juya ya karanta mashi wasu wasu a cikin da za a yi a daren yau su ne kaza su ne kaza lokacin da zai je yi su su da Allah da manzon ba su dora mai waɗannan ba sai ya ga ya tsaya ya nasu ya kwantar da hankalinsa akan abin da ba dora mai ba amma akan abin da aka dora ya yi kama an kore shi a gushi a ga kai ya nuna kenan shi ɗaya na da nasibi a cikin harkar raka duk abin da yake wajibi shine abu mafi girma da mutum zai kula da shi haka annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fara yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawana bai taba kusanta zuwa gare ni ba da wani abin da na fito ashe Allah yana da yana so da wani abin da na fito kamar abin da na wajabta mashi abin da na faralanta mashi shi na fi bukatar wa nayi ashe abin da yake wajibi ka fara gabatar da shi akan lokacinsa a yadda yake abu ne da za ka samu matsayi a wurin Allah subhanahu wataala dan zai kara maka imani sannan sai ka biyo shi da nafil kuma wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba ashe nafil fili suna cikin abubuwan da suke kara wa mutum imani kuna fata mun fahimci wannan da ke ko su ma nafil fili da yake zaman tabakan an tabakan wani nafirfil in yi azumin ramadan ya sitti shawwal yana ganin kamar ya kammala nafirfil saɓanin wani da kuma zai bi da azumin kwana uku a kowane wata sannan wani kuma ya bi da azumin litinin da alhamis wani ma azumin annabi zaube yake ya yi yau ya sha gobe ya yi jibi ya sha gata shi kaga isa Allah ta'ala ya faɗa ya ce fai abin nan آه، ولا زال أرجو تقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به أشيك هذا ونما طيب نكا رواد مئيمان أكن إبادة تتبت لقول الله لقول من الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفي أقول الله سوري سوري إبادة كان قال لا أعد أبن ديك بيئة إيماننا ما يزيج بالطاعات ونقص يكون بالزلات imani yana karuwa da biyayya ne in bai kana da ke ko kuma kyakkyawan aiki yana jan kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki yana jan kyakkyawan aiki abinda zai nuna maka haka gobe ka gada zuwa masallaci sallar azhar da watakila ana ta da kama ne kake wuce to ka gwada zuwa ka samu ka yi nafila raka'a biyu kafin a tada sallah idan kai gobe kai jibi watan wata rana za ka kaje har ka samu kayi raka hudu kafin liman yanzu na nafila an samu rasa a ba ta zama rasa a ba ta rasa a biyu da bayan liman ya yi sallama wuf mutum yake tashi da wani za ka shi idan kai sallama nan dama ka juyo nan za ka sallama sai ya shi a tsaye sai ta ɗauka ya tashi qara'i a'a wai shi har ya sallame ne zai fita nasallu salamatu wa zama ba babu yadda za ka haɗa shi da wannan ya tsaya ne jikiri yayi astaghfirullah astaghfirullah 33 yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi to shi ma in ya gwada gaggawar shi wata rana zai yana nafi fili kuma bayan ya kammala zikiri kuma ina filfili bayan sallar azhar da ka aika alkhairi yana zan aiki alkhairi hakan nan mummuna aiki yana zan mummuna aiki falan ma zahu azagha Allah qulubuhum fi qulubihim maradun fa zadahum Allah ma'a نسأل الله السلامة saboda ka aiki suna ƙara imani munanan aiki suna rage imani mutum ya zama shine a shari'a shine ya ce halal shine abin da ya zo hannu haram shine abin da bai zo hannu ba kun gane wannan da ke ko ya ga wannan ai an kuma tafi shi a wurin in nama alade ne ya zo hannu halarsa in naman rago ne ga shi can bai zo hannun shi ba haram a ubillah wace irin rayuwa ba iwan kaga mutum yana da mudin awo uku akwai wanda yake saya da shi akwai kuma wanda yake sayarwa da shi nau kenan biyu akwai kuma wani da yake sayarwa na idan ya ce wannan ɗari da hamsin ne sai kwasto ta matsa ita ɗari da talatin za ta biya sai ya zaƙulo wani mudin sai ya auna mata ba zai auna mata da wancan ba in gane wannan da kyau wannan dole da imani yake abinda haka haka za ga har zuciyar mutum ke tsafa tun yana haka kuma sai ga abin ya har gwangwanin madara da ya buɗe saman gwangwanin madara marfin maimakon ya cire marfin sai ya mayar da marfin ciki a gane ku kaga idan marfin ya koma ciki kaga dai duk da haka ya daɗa toshe wani wurin hatta gungunin madara ma haka za ga mutum yana yi in zai auna gungunin madaran so biyar ko so shida to da zaran ya auna so ɗaya da sama so biyu da sama na uku zai ga ya auna da baya a zaman da zai auna maka da bayan gwangwani kun bai kena da kyau saboda mu za ga asalin farna da ita farko ita ta sake janyo wani haka za ga imani ya taro in kuma ka je ofis haka zana gani shi sai ce maka ya manta rabon da ya taɓa albashin ba albashin baya tabawa kullum kamiya ne ake ci a kanta ake rayuwa A kan haram ɗin tsantsa ake rayuwa amma ɗin tun da aka kawo da e-banking kawai shi kullum albashin yana tafiya can shi ya adana shi amma hada-hadar da madakalar da cuwatuwar da waye da waye duk a kanta ake rayuwa akan ta ake dinkin sallah a ta ake cefani a ta ake kaza a ta na sallah Allah salamatu wa duk waɗannan rabu imani suke kuma haka imanin zai tara ruwa zai tara ruwa zai tara ruwa za har mutum ya zo yana baka tausayi sai na zai baka tausayi sai ya gaishe shi kawai sai ka da ce yau da yana marmarin yin sallah kaga ya ce yana marmarin sallah nan kenan bai ba sai garan jiya bai ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ba wani abu bane kawai kuna tafiya lokacin sallah yi ku tashi ku je sallah yana nan yana jiran ku guje ku da kun gano wannan da kyau kuma duk yana ciki ya zama mutum yana da yara guda biyu a shago in za a tafi sallar juma'a to shi wannan ya tafi na karfe daya in an dawo lokacin da ya dawo sai shi ɗan ya tafi na karfe biyu shago dai ba a rufe shi ba duk yana cikin abin da ke rage imani tunda jin da aka fara haka aka fara haka sai ga da shi mai shagon yaron gidan ka tambaye su waye ya taɓa sallar juma'a a lokacin da ya saurari hudu ba baki daya ya je daidai lokacin da liman ya hau mambari a gaba ya hudu ba duka babu sai ga zuciya ta ke kashi har ma ya rufe juma'a ma bai damu ba ina fatan ana gane misalai na farko zuwa yanzu zaka iya bada wasu misalan sosai da sosai daga mutum ya haka imanin ba karamin al'amari bane wallahi imani ba karamin al'amari bane wallahi ba karamin al'amari bane an mutum ya rasa shi ba shi kenan ya rasa lahira saboda haka ni hatara sosai da sosai abubuwan ma da ke ƙara imanin ma kana yi shi ma yana da sharuɗa fa abinda ke kare imanin aikin yana da sharuɗi dole ya zama Allah da manzo ne suka ce ayi ɗaya kenan na biyu dole ya zama kayi don Allah ne kenan biyu na uku dole ya zama na kayi yadda manzo Allah ya ce ayi uku kenan wanda yake waɗannan sharuɗa guda uku duk babu su a mummunan aiki da zarar mutum ya yi asha ba magana a ce ya yi don Allah ba magana a ce ya yi ikhlasi duk babu in ba da mun wannan da kyau kawai ya zama barna ne kai tsaye amma shi kyakkyawan aiki ne kafin ya zama kyakkyawan sai ya wuce sai ya wuce sabaka na abin yana tada hankali abin da shafi imani abin yana tada hankali abin da shafi imani Allah lafiya وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم قال الله تعالى وبنجي سبحانه وتعالى هنا cewa وما أمروا su fa ba umarce su da komai ba su suwa kenan lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi. wal mushrikina munfakina hatta ta'tihum albayyina rasulun min allahi tulusuhu mutahhara fiha kutubun qayyima wa ma tafarraqa allazina utul kitab har zuwa wa ma umiru illa liya'budullah ba umarce su ba sai dan su bauta ma Allah sai dan su kadaita shi da bauta mukhlisina lahu din suna masu tsantsanta bauta ga Allah shi shi kadai babu garwaye babu kirki babu komai shine ma'anar ikhlas saboda Allah subhanahu wataala hunafa mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addinin zuwa gare shi hunafa suna waɗanda suka kauce ma duk abin da yake shirka suka tabbatu akan tauhidi wa yuqimu salata kuma su tsayar da sallah wa yutu zakata kuma su bayar da zakka wa zalika yin hakan dinul qayyima shine tsayayyen addini mai kakkan addini cikakken addini sai malam yace fa ja'ala ibadatullah sai Allah madaukakin sarki ya sanya bauta mushi bautar Allah ta'ala a ina kenan wa ma illa liya'budullaha wa ikhlas ya sanya tsantsan ikhlasi daga zuciya a ina kenan mukhlisina lahu wa iqamar sala ya sanya iqamar sala aiki ne ko ba aiki bane aiki ne wa ita az ya sanya bada zakka bada zakka aiki ne ko ba aiki bane ya sanya wannan kullum community duk gaba ɗayan su suna cikin addini dan yace wa ma'amuru illa duk ya sanya cikin addini ashe kai tsaye aiki yana shiga cikin imani ba a raba imani da aiki A nan yana da kyau mu lura da abubuwa kamar haka menene bambancin imani da musulunci da kana karanta a ce al'iman a kuma ce al'islam ina ba ta mun gano wannan idan aka ce al'iman aka ce al-islam a lokaci guda ma'anarsu daban idan aka ce al-iman da al-islam a wurare daban-daban ma'anarsu daban shi yasa malamai suke da wani yare suke cewa idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a jita ijtama'a idan suka haɗu a aya guda ko a hadisi guda ko a wuri guda iftaraqa sai su rabu a wurin ma'ana daftara zaftaraka idan suka rabu a wurare daban-daban ijtama'a fi ma'ana sai sa hadu a wurin ma'ana abin da zai nuna maka haka shine hadisin jibril da malaika jibril ce fa akhbirni an islam qal an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'a ilayhi sabila qala sadaqta قال فأخبرني عن الإيمان فأنا قال لك فأجبنا له واسأله وسلمه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وأن تؤمن بالله وملائكته وكتب وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أن قال روانا حديثا da ya magana kan musulunci sai ya ba da ayyuka na zahiri shine shahadat Allah ilaha illallah shine an tashhadu Allah ilaha illallah ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan ya faɗa an faɗa ko ba faɗa ba ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana ya tuqima salah kuma ka tsaye da sallah aiki ne na zahiri kuma aiki na zahiri ba wato tuqiyar zakka ka ba da zakka zahiri ne zahiri ne wata suma ramadan wata hujjal bai duka da ayyuka ne na zahiri amma da ya faɗi imani sai faɗi ayyuka na zuciya an tuɓi tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubi wannan din na zuciya ne sai suka ce idan imani ya zo da musulunci a aya guda ko a hadisi guda to musulunci yana ɗaukar ayyuka na gangan jiki ayyuka na zahiri ayyuka na zahiri su imani musulunci yake ɗauka imani a wannan lokacin sai ya ɗauki ayyuka kuma na zuciya ina fata mun fahimci wannan da kyau wa zai ba mu misali a inda suka haɗu lokaci guda ban da wannan فلما حس عيسى منهم الكفراء قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون آمنا بالله ليتنا واشهد بأننا مسلمون هذا أسمع الإيمان شيني آمنا بالله أنت مقمع الإسلام شيني واشهد بأننا مسلمون هذا تلا هذا سمع الإيمان ده الإسلام تو الإيمان سيدو كما أنا zai ɗauki ma'ana ta zuci kenan ayyukan zuciya al'islam kuma ya ɗauki ma'ana ta zahiri kenan ta gangan jiki wa zai ba wani misalin kuma قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم في قلوبكم الله تعالى قالت الأعراب متى ننكر كرافة آمنا من إيماني Allah ta'ala ce kullum tu'minu ku sai har yanzu ba goma imani ba ku imani ba tukuna kuna ajin farko ne walakin qulu aslamna ku ce mun musulunta walam ma yadkhulu al-imanu fi qulubikum har yanzu imanin bai gama shiga zukatan ku ba shi yasa ya zo da lamma ma sai da ce walam yadkhulu al-imanu fi qulubikum ba sai ce walam ma yadkhulu al-iman fi qulubikum har yanzu imanin bai gama shiga zuciyarku to a nan sai ya nuna da imani da musulunci wanne ne gaba kenan eh da imani da musulunci wanne ne babba wannan sun hausa ta shiga kenan eh in na ce da ku dukkan musulmi mummuni ne za ku ci a'a amma dukkan mummuni musulmi ne eh kullu da ke a sai kenan musulunci abin nan shi ne za ka ce kowa yana ciki ma'ana duk wanda yake musulmi yana riga ta musulunci amma imani mataki ne na gaba imani mataki ne na gaba shi ma kuma akwai wani matakin a saman sahihi al-ihsan domin al-islam da yake nan in mutum ya ya kafu anan sai ya je mataki na biyu shine al-iman in ya nufi sai ga masa kira gaba shine al-ihsan shi ko shar'in sa ne shine an ta'budu Allah ka annaka tara wa lam yara shine matakina al-ihsan ina ba ta mun fahimci wannan dake na'am wannan kenan inda musulunci da imani suka haɗu kun ga kenan da ke ko hakan nan wai dan aiki ilal awani ne an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad واشهد بأننا مسلمون يا ترى da آل عمران ده مائدة نعم أما إن أكو بدي إيماني كلي faɗi musulunci ba Allah ta'ala yana cewa wa mai baddil kufar bil imani faqad dalla sawa as kaga al iman kada aka faɗa ba faɗi al'islam ba sai da mana al a nan ya kunshi rukunin musulunci baki ɗaya guda biyar kuma ya kunshi rukunin imani baki ɗaya guda shida ina fata mun gane wannan da ke ko haka nan da Allah ta'ala ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu falan yuqbal minhu wa fil akhirati fil khasirin sai ga bada al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan sai ga bada al-islam anan ya kunshi ayyuka na zahiri da ayyuka kuma na batini da ayyukan zuciya haka nan da Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga al-islam aka faɗa ba faɗi al-iman saboda ya kunshi abin da imani ya kunsa malinki cewa wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu judu'un wa sab'una shu'ba a'alaha shahadatu allah ilaha illallah wa ajnaha imaqatu al-adha an at-tariq wa kuma manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al-iman shi imani judu'un wa sab'una shu'ba yana da rassa rassa saba'in da wani abu haka ce bid'u shi ne wani abu daga uku abin da isama ya ke tara musulunci yana da rassa saba'in da wani abu abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani malam malaman sunna kenan imamul bayhaqi yana da littafi mai suna shu'abul iman ya tara su abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani abu kaza yana cikin imani al-imam a cikin shar'u abun da iqtadi abun da shar'u usuli al-sunna yana ya kawo su da yawa cewa abu kaza imani ne abu kaza imani ne abu kaza imani Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi al-iman shi imani bidun wa sab'un shu'ba yana da rassa 70 da wani abu a alaha babba a ciki babban tushen baki daya shahadatu Allah ilaha illallah shine shahadatu Allah ilaha illallah shine babba dan in babu shi to sauran gaba ɗaya ba za su yi amfani ba kamar da wata kafa yada labarai sai jira da wata ma'aikaciya ta cikin wata mata cewar tun 1980 tun shekara ta 1980 da tamanin da wani abu take azumi goma ba musulma ba ce kun bai tsoron da ke ko ta yi aiki yan ba ce ta yi aiki a kaza an lokacin azumi ya yi ta ga yadda yan uwanta musulmi suke yi abokan aikin ta kenan ita ma tana yi a ta yi imani da ta amfani da wani amma da bata imani ba sai ya zama ba shi da wani amfani masu Allah salamata lafiya imani yana tasiri mutum ya rage imani ya rage ya kula da imaninsa sosai da sosai ya hatara da imaninsa sosai da sosai wa adnaha ƙasa mafi ƙasa imaqatul aza'an tariq shine gusar da duk abin da yake cutarwa mutum ya gusar da shi daga kan a ashe wani shi ma yana cikin imani in aka ce al'aza duk abin da yake cutarwa ya shafi mai da ni ruwa aka yi da aka ruwa sai ya zo ya ke wani wuri kawai sai ka sa masu baro su kawo ƙasa su cike wurin yana jin ko sai ka wuce wannan yana cikin imani ba ka lura wasu da sun zo sai su duba su duba su ga inda za su wuce kawai su wuce ba eh ko kuma wata bishiya ta faɗo ta datsa hanya maimakon a samu wani ya tsaya ya kawo da ita sai ga kawai an sha banya ta cikin gona saboda tsabagen sauki ko ba za a tsaya a kawo da ita ba kuma ne mana ke ko ko kuma mai mashin da mai mashin su towa a yi kararraf danja da fitilu don su fashe maimakon a tsaya a kwashe su don kada wani ita ga kuma ya zama sun zama mai cuta ko kuma kwalabe ko kuma wasu da suka yi bal sun yi bal din sun sa abin nan duwatsu a kan hanya da suka gama bal din suka tafi sai kuma da zama da cire kan kada ya cutar da wani ko wani wani mara mutunci ne ya samu kan hanyar mutane ya jindiya ya musu bayan gida ana akwai shi mutunci yana cikin abubuwan da suke rage imani ɗan salam ya hana an hana mutum ya kashi a kan hanyar mutane kana zuwa sai ka sa abin nan mun da ko kasa a cebur ka kashe ko kuma ka ɗauko baro guda ta kasa ka zuba a kai wannan al'aba duk abin da yake cutarwa ka gusar da shi kar ka ce wai ai ba hanyar ka bace wataƙila in ka tafi ma sai baɗi wa haka ka dawo da naka da wannan ba naka ba yanzu aiki kake da yake ƙara imani kuma abin da zai nuna maka kamar da na faɗa da za a ga da yawan mutane sun zo kafin ka iso wurin duk samakonka wani ya wuce wani ga bayan gida ne ba za a ga ya taka shi amma sai ya goge so tsaba ga sauri ina ba ta mafi yanzu da ke ko in kuma na kawai ne ba addini ya taba shi wuri hudu da ya taka sai ya gina gari sai ya ce menene sai ya shafo da hannu ya shafa wani nau kenan biyu kenan da ya shafa da hannu sai ya shi na wani nau kenan tun da hancin shi ya taba uku kenan sai ce kashi ne ma ya sha ba a rigar a wannan na kai kenan gaba da wani addini abin da nake son fahimta ana ina nan sallama ce imani yana da rasa saba'in da wani abu wanda ya kai zuwa ga hamsin 50 daidai yake da wanda ya kai zuwa ga rasa talatin wanda ya tsaya rasa talatin ashe yana hauhawa kun gane ko da yana da rasa to imanin mutane yana hauhawa ka san dai ba za a da na sayyidina abubakar da naka ba eh kai da ka ce ina sun eh. lura da wani da ce ku ba za a da na umar da naka ba ba za a da na usman da nawa ba ba za a da na ali bin talib da nashi ba ba za a da don ya nuna maka imanin yana da yana karuwa kenan wani ya ɗarwa wannan kenan akwai abubuwa guda biyu da ya kamata ko abu guda da ya kamata mu intibahi a kansa shine karkasuwar imani zuwa guda biyu akwai abin da yake kira al imanul wajib cikin baka biyu sai a kira da asulul iman kashe na farko kenan akwai kuma na biyu al imanul mustahab cikin baka biyu sai a kira da al imanul kamil me ce baka biyu bracket kenan ko ko bana qausain al'imanul wajib shine imanin da yake hana mai shi da goma a wuta amma baya hana mashi shiga wuta wani jirage ko shine al'imanu alwajib shi a kira asalin iman bambancin mai shi da mara shi shine mai shi musulmi ne mara shi kuma ba musulmi ba ina ba ta mun gane wannan da kyau shine al'imanu alwajib shi ya kira kuma da asulul iman sai kashi na biyu al-imanul mustahab wanda ake kira da al-imanul kamil cikakken imani wanda cikakken imani kenan yana da asulul iman sai kuma ya ƙara ya ƙara shi al-imanul kamil wanda ake kira da al-imanul mustahab rashin shi baya fitar da mutum daga musulunci wani ji da ke ko baya fitar da shi daga musulunci amma yana rage mashi daraja tun ana rajewa tun ana rajewa tun ana rajewa wata rana sai a zo kuma babu ita saboda sai mai hatara sai mu sa tabarau na hangen nesa kan hadisai da ayyuka muke karantawa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi la yu'minu ahadukum imani dayanku dayanku, bai da imani ko imani dayanku bai cika eh iman din ku biska ashe kenan da aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi iman din ku bai cika har sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa sai nuna kenan wane yana cikin al mustahab ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka yana cikin abubuwan da yake ƙara imani sai da in baka so mai ba kai gum dan kada kai ba ka da kudin da zaka je ka so kayan nan a cikin ba maimakon ka gaya mai shi ya je ya sau sai kuma ke shiru abin ya ga eh kuna jira da kyau sai da haka sai a yi, abin la na liman la amanata lahu babu imani ga wanda ba shi da amana wani imani aka kore asalin iman ko kuma al'imanin mustahab al'imanin imanin mustahab a sai ke mai rikon amana yana cikin abin da ke kara mutum imani to wannan hadisi da rasulullah ya yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci bai zina a lokacin da yake zanin yana mai yana da imani kina a lokacin kafiri ne kenan yana da mai cikakken imani ba zai je wala yashrabu hama hakan nan mashayin giya ba zai bai shanta shine yashrabu a lokacin da yake sha huwa mu'min a lokacin da cikakken imani sai imani shi ya rabu sannan ya je dauke ka yana kurba wala yashrabu ya yashrabu wa huwa mu'min ina ba ta mafi sanin da ke ko kenan sai ya nuna maka da Allah ta'ala ya ce wa in ta'ifata ne من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما sai ya nuna mana kenan idan aka samu tawaga guda biyu daga cikin mummune suka haifi juna an kashe ko ba kashe ba an kashe amma sai Allah ta'ala ya tabbatar musu da suna ne na imani sai ba a koya musu imani ba ke ɗaya ba saboda sai mu kiyaye idan aka ce abu kaza abu kaza ne shi ba shi da imani wani imani a asalin iman wanda yake rayinsa yana zama kafirci ko kuma al mustahab wanda yake rahinsa yana zama mutum imanin shi bai cika ba amma dai yana da shi muna magana ne don mutum ya san yadda zai ajiye ma'aunai nusus na shari'a ba wanda zai so imanin shi rago kuna shi da ke ko to amma da wani ya aikata laifi shin za ka kore mai imanin ne baki daya ko ko a'a za ka ce imanin shi ya ragu amma dai bai fita daga musulunci ba shine abin da ake magana kuma abin da zai nuna maka haka ba ka jin ana cewa kai amma wani ba musulmi bane sai da ce kai wani ba shi da imani kullum rage ko ya ce wani bai da imani ba wai kana nufin bai da imani kafiri bane a kana nufin abin da akwai rashin imani ne rara tun mutumin da ke da cikakken imani ba zai aiki irin nashi ba saboda kore shi ba a zama da mutum kafin cikakken imani amma kore musulunci ba da zaran ka ce wani ba musulmi ba ne kana nufin ka ga mini kenan amma da ka ce wani ba mummuni bane kai wani bai da imani ba, ga na dubu ba musulmi bane kana nufin imani shi bai cika ba masu Allah salamatu wa lafiya wurin ka hatara wani abubuwan da suke kare imani ga malam ya kawo maganar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya ce fa ja'ala al-qawla wal amala min al-iman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zance da aiki duk suna cikin imani a ina zance yake yace shahadatu Allah ilaha illallah al-imanu na wa sab'una shu'ba a'laha shahadatu Allah ilaha illallah wannan shine al-qawl al-amal fa imaqatu al-adha an tariq wa qala ta'ala fazadatum imanan kuma sai ta kara musu imani sai nuna imani yana karuwa kenan wa qal li yuzadu imanin ma imanin ba su kara imani akan imani su dimin wannan maganar a farkon darasi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi la illallah وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان فجعله متفاضلا من قال الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار ينا فتادة وتا من قال دك وان ديتي ما تكون مجي دك وان ديتي لا إله إلا الله إن يشبه وتا ينا فتا كينا ينا ده أصل الإيمان أما باشر الإيمان الكامل في يسا يشبه وتا amma kuma asalin iman ya hana mishi dawama a cikin wutar wa fi a zuciyar shi akwai misqalu burra kwatan kwaya shine burra ƙwayar iburu aw khardalatin ko kwatan kwacin khardal in ce khardala malamai suka ce shine irin haske hasken nan da kake gani lokacin maraice da yamma da yamma kakan ga wata ƙaramar guda sai hasken rana ya fito ganin siriri aka sai ga wani abu kamar kura yana kadawa in ka tada haka kana jin gaza kura amma ba ido sai ga kamar kura to mutumin da ke da imani daidai kamar nauyin wannan a mizani zai fita daga wuta saboda yana da ne asulin imani ne a imani wajib amma bai haramun shiga wata ba kuma Allah ka tsare daga furfin duniya da lahira aw darratin ko kuma ƙwayar hatsi min al-iman na imani sai ma yace faj'alhu mutafadilan sai manzo Allah sallama yasa imanin wani ya dara na wani dan yace misqalu burra nauyin burra ya dara nauyin khardal domin da burra da kwayar iburu da kwayar masa nauyin su ɗaya ne nauyin su ba ɗaya ne. to da waɗannan ƙwayoyin da kuma wannan wanda yake fikelin duniya bai da nauyin da zai auna ta wannan abin da zai kake gani na hasken rana ɗin din kake ganin shi kamar jari ko ba dari ne. dan ka taba baka gashi a hannu ba skelin duniya ba shi da nan ba shi da abin da zai aure amma skelin lahira zai aure shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam imanin wani ya dara wanda ya ce akwai barra ya ce akwai kardala akwai zarra min al-iman to kuma haka ma manzanni wasu sun dara su tilka rusul faddala ba'dahum ala ba'd minhum man kalama Allah haka nan sahabbai su ma sun ɗara wasu la yaka yi minkum man anfaqa min qabl fatai wa qatala wa la yaka a'zamu dharratan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna wannan matsala da imani sosai sosai kuma ka san yadda zaka yi mu'amala da mutane akan nusus na alqur'ani da girma domin tabbaka su wani imani aka kore wani imani aka tabbata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بشارة بك يا ɗalibai shine darussan nan da sauran wasu duk za a same su a yanar gizo a shafin youtube na mambar musulunci da izinin allah maɗaukin sarki subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum